mance ba mun kwana aya ta tamanin da biyu muka kwana ƙarshen ƙisar Musa alaihi muna roƙo ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ba mu dauriya da juriya kamar wanda ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam muna roƙon Allah muna roƙon ka Allah bi ismika al-adam wa riwanika al-akbar yadda ka taimaka ma annabi Musa da malami ne annabi Hadir Allah mu ma Allah kai mana jagora ka kare mu daga dukkan abin da muke tsoro na duniya kuma da na lahira bukatocin mu na duniya da na lahira Allah ka biya mana wa'anda duk suke alheri gare mu kuma ka tausaya mana saboda ramaka Allah ka tsarkake niyoyin mu kuma ka tsarkake ayyukan kuma kai mana jagora ka kama mana tarbiyyar yan diyan da kan mu da yan da za ka ba mu kuma ka kare mu ka kare su saboda girman ka Allah ka tausaya mana kai mana jagora wa ba'da qissati Musa wal abdu bayan kisan Musa da bawan nan da aka ambata salihu da kara qissati Bilqanaini ya ambaci kissar zulkarnaini su odiyal mulk lokacin da an ka shi mulki wasan da da iko kun san akwai mulki kuma akwai iko akwai wanda yana bisa mulki amma bai da wani cikakken amfani ga abubuwan da ya kamata mulki shi maganin su bai iya ba kun ga shi mulki gare amma bai da iko to amma shi wannan abin nan dalkan ne an shi mulki duka duniya inda rana ka fitowa zuwa inda ta ka faduwa shi a sarki guda kuma abin na da wannan sarauta tashi babu wani gwaze da ya yi an kai siyasa haka kawai allah ya ba shi sabab da asbab kuma duniya ba lahira ba amma duk talakawa ne yana zagaye a duniya duka talakawa ne daga bangaren duniya inda rana ka fitowa zuwa ɓangaren duniya inda rana ka faɗuwa duka ne yana zuwa ya ga talakawa na shi hira da su ya tattauna da su kuma mutum na da muke mutane haka yake mutum ba kuma ta faka tilkar abin na wa an faƙa tilkar abin na na salta wannan sarauta duka ya aikatar da ita fi sabilillahi saboda Allah duka wannan sarauta da Allah ya bashi ya yi da ita wajen ɗaukaka addinin Allah wadda a wata ilaihi da kira zuwa ga Allah fasakara Allah lahu min kulli shay'in sababa da ya aikin Allah sai Allah ya hore mai dalili ga dukkan komai in kana so Allah ya baka dama kai duk abin da kaka so kai ko ima Allah abin da ya sa amma idan baka yi ba kai ko kai hankuri ba za a ima abin da aka so ba don wanda baka tsoron Allah ko shi bai tsoron ka Allah ya ce wa yas'alunaka ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ويسألونك سنة مكة تنبيع سوى يهودا وفيها أخبار بالغيب ciki akwai ba da labari da gaibi la'anna sura makiya don sura ta sauka maka wasu madani tambayar nan ko ta sauka ta auku a madina amma aka ce za su tambaye ka don haka ya kawo shi madari za su yi ma tambaya wa yumkina an yakuna makiyan yana yiwa kuma tambayar ma an yi ta a makka da wasu ɗatar mushriki na ta wasu da mushrikai yahuda suka ila mushrikai su yi tambaya su ala ta'amnati tambaya ta ta'amnati kun san shi mai wa'azi kullum baya abin na baya wuce irin waɗannan tambayoyi shi yasa Allah shi gafarta wa malaman izala da suka zo sai suka ce to yanzu saboda irin tambayoyin ta'annati sun yawa to kowa da tambaya shi rubuta takarda kai ne zanna ya an kawo takardu ba ka ga wanda ba ta da ka ta karanta mana ita ya katta ka kayo ga takarda kai wahala banza ba a karanta wanda aka ohani ake karanta mutane don su ji saboda su malaman da suka danna don su ohani jama'a sun ka danna ba don su ci mutuncin mutane ba saboda haka in ka rubuta takarda wanda ciki akwai cin zarafin wani ba za a karanta ba akwai zalunta wani ba za a karanta ba ka yi tambaya wadda ta shahi addinin ka kawai in ka yi wadda addinin ka sai a baka bayani in an san shi don ka yi aiki da shi ka ci gaba a duniya kuma da lahira to dama masu wa'azi ba su gushi ba <coughs> suna samun irin wannan tambaya ta ta'annuti to su ne ma irin wannan tambaya an dalƙanne ne game da zalƙanne mu al-iskandaru suna ne al-iskandaru ake ce mashi wala mai kun nabiyan shi ba annabi bane balar kadu magana kai tsaye malamai sun ce annahu abdun salihun shi bawa ne salihu qul to ka gaya musu zan muku bayani sa'atalu alaikum minhu Bikira. zan karanta muku labari game da shi wato zan ba ku labari sun yi mai wannan tambaya cewa suna suna tambaya tun shi ba su bayani game da dalkan nai ya ce to zan ba ku labari dama sun ce mai sun zo da tambaya suna bakin garka yana cikin gida sun zo da tambaya bai san ansa ba jibril ya sallama mai ya sauka mai da waɗanda ayoyi ya faɗa mai ansa sai ya hito barka ko da ya to sai ga tambayar sai ya bada ansa haka dai in ka bi Allah haka dai in ka bi Allah haka Allah subhanahu wata'ala yake taimaka maka to ga ansa ce nan shi zarkan nan inna makanna lahu fil إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض mu mun ba iko a cikin ƙasa da tashili sai da ikiha muka sauƙaƙa mai wanda za a yi shi ta yi a cikin ƙasa duk inda ya kaso duniya kuma bai da mashin jirgin sama amma duk duniya inda ya kaso yana ba kuma mutum na ba mala'ika ba ne ba aljani ba amma duk inda ya kaso duniya yana zuwa kun gan shi nan zalkan ne Allah shi ka ba da dalili in ya baka dalili babu wani mai iya ture shi wa atina wa min kulli shay'in taji ilayhi sababa mun ba shi dalili ga duk abin da ake bukata gare shi mun ba shi hanyar da bai bi dariqan yusiluhu hanya wanda bai bi hanyar nan ta kai shi ila maradi zuwa ga abin da yi ai in ka bi Allah sai komai ya goma da sauki sai ka je ana faɗin kaya na da tsada amma kai ba su taɓa hagari ka irin bana ba ba su taɓa hagari ka irin bana ba Allah ɗaya a haka nan saboda 'yan ana sai suwa naira goma ra da suna da arha naira goma nan na da waya amma yanzu naira nan goma wa kure a biyu wasa da ya fa ba wa abin na nan wa kuma bi ma'ana duka wannan kirawoyin guda biyu bi ma'ana wato ma'anar su salaka ɗarikan. ya hau wata hanya na hawar magaribi wajen yamma ga yanayi ya ta sama yamma ga shi nan zuwa hatta idan balaga حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا to ga gargamnin na ya so mu tahiya da ikon Allah zai na rangadi don duk shugaban da baya zagaye jama'a ta ya bincike su mi ka damun ku mi an matsala nan garin wannan ba shugaban kwarai na ba shugaban kwarai zagayawa yake cikin jama'a ta ya ji mi an matsalar su dan shi an jagorar su dukiyar su duk tana gare shi bai da ko ɗari da ta wuce duk dukiyarsu tana nan gare shi matsalar kuɗi yayi matsalar wani wani abu na daban yayi to ga dan na ya zagaya ya ga jama'a ta hatta idan balaga magriba shamsi gane yana ta zuwa sai da ya kai wato yamma ta ƙarshe inda rana ka faɗuwa sai da ya kai kusurwar da rana ka shiga in za ta faɗu kuma da ƙafafu ne ya tafi Allah da iko yake sai Allah ya kore ma abu kuma ka yi shi babu wahala almuradu abinda ake ne annahu balaga akhir al-imara min al eh, iya ka wurin da mutane ke rayuwa ga kasa to sai da ya kai can wa wasala ila sahil al ila sahili al-bahri ya kai wajen giyan gurbin nan da ake ce ma al-bahri to daga nan ra'a a shamsa inda gurubiya sai ya ga rana wurin faduwarta waje da ta garuwa bi aini hamiatin sai ya same ta tana faduwa wajen wani abin nan korama wato hami'a mai kasa mai baki za ta hami'a wadda adda kasa mai baki wahiya addinin aswar wato kasa wadda adda baki wa gurubuwa bil aini faduwar rana ga ido fi ra'ayar aini ga gane ido ya yaga ga gane ido sai kaga ta bace in ta kai nan sai ga ta bace wal abd wal abd azama min al abd amma na wa illa fa hiya azama min al amma in ba don wannan ba ai ita rana ta yi kasa girma ba girman su guda ba wal ta dara ta girma kwarai kafiran kuma da yawa to yana isa wurin wa wajada indaha qauma inda koraman nan inda kasan nan mai baki sai ya iske wasu mutane na wurin mutanen nan kafiri na kahire na fil asali ga asalin da Allah ya halicce su ya halicce su kafirai in lam yursal ilaihim min qabl dan ba aka bai ko musu manzo ba saboda duk manzanin da aka yi wa manzanni na ba masu mulki ba amma shi zarkar ne ne mai mulki na zarkar ne ne shi mai mulki na shi kuma kun ji ya ce ba manzo na ba amma mai mulki amma sauran manzanni su manzanni na ba masu mulki balle su dibi matsalar mulki to gashi na ya iso da iske wa'annan mutane kulla sai muka ce mai ya garkar na yi wa nida'ullahi iya kiran da Allah ya yi mai yace ya zalkar na yi in kana nabiyan in annabi ne ga magana da sun ka ce zalkan na yi annabi ne to fa bi wahayi wahayi na Allah ya kira shi mala'ika jibril na aka aiko mai wa in kana waliyan idan zalkar na yi waliyi na kamar wasu malamai suka ce waliyi ne to fa'ala lisanin nabiyin cewa aka yi ya dalkan ne ni sako na an ka ba wani annabi ya faɗa mai Allah ya ce maka da wal ilham ilhami abin na wal ilhamu shi ilhami ligaira nabiyin ga wanda ba annabi ba la yakunu shar'an bai zama shari'a in ilhami idan ilhami na shi ilhami bai zama shari'a in ya saba ma nasi to ba a barin nasi a ta zuwa ga ilhami ga nasi da nasi aka aiki Allah ya ce to ya dalkan ne ni in ma an tu'azzibal qauma ko dai kawa mutanen nan kahirai azaba bil qatali ka kashe su wa in ma an tattaka zabiyan husna ko ka abu mai kyawo gare su bil asari ka kama su matsayin bayi amma tun da kahirai ne kuma ka zagayo ka iske su to ɗayan biyu za a yi da su kala amma man balama قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه فيعذبه عذابا نكرا زرقناني يتي قال amma man zalama bishirki amma duk wanda ya zalunci cikin mutanen ya zama mushriki abinda an mushriki wanda ke bauta wa Allah yana sallah yana azumi yana zakka yana hajji amma kuma yana bauta ga wani wanda ba Allah wannan shi aka ce mu mushriki ya hada Allah biyu ga ibada ta to amma man balawa bi shirki duk wanda ya zalunci da shirka saboda zalunci nan shirka ake ne inna shirka la zulmun azima wa sawaba nu'adhibuhu haqiqa da mai azaba aina ka turu za mu kashe shi in bai tuba ba sun mai raddi ila rabbi sannan a dawo da shi wajen Allah ubangiji wa yu'adibu azaban nukura Allah shi mai azaba wanda take a biƙyama azaba mai tsanani bisa kone da kadi wa qur'a da dammi nukura ko ko nukura ai shadidan nari azaba mai tsanani cikin wuta wanda ya kafirta ya kafirta kenan duk wanda ya kafirta to sakamako ne a wurin Allah kenan a tabbatar da shi a cikin wuta in ya mutu yana bisa kafircinsa wa amma man amana wa وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء husna. وسنقول له من أمرنا يسرا yace wa amma man amana amma duk wanda ya yi imani ya gyara aiki ne ya kyautace halaye ne da ɗabi'u ne wa amila ya yi aiki na ƙwarai falahu jaza'an al-husna wannan yana da sakamako mai kyawu shine aljanna ai aljanna nasabi ai abin na na li jihati nisbatu alkhairi almuqaddam qabri almuqaddam wa quri'a bil idafa wato jaza'an alhusna lil bayan wa sanaqulu lahum min na yusra bayan abin na na bayan an bashi aljanna kuma cikin al'amarin nan namu za mu gaya mai magana mai sauki aina amuru za mu bashi umarni bima ya sura alaihi da abin da yake da sauki gare shi kun ga dalƙan ne ya kare da wanga bangare na jama'a ta yi na yammaci inda rana take faɗuwa to ga zarkan nan nan zai dawo a wurin zama na bagadada idan ya dawo daga nan ne kuma zai sake ɗaukar sabuwar tahiya sun ba a ba. sun ba a sababa حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ثم أتبع wata hanya kuma shi كما شيء ذا القرنين دين ya bi wata hanya na مشرقي mashariki غبس gashi nan yana ci gaba da tayya hatta idza balaga madala shamsa sai da kai inda rana take kullowa mawadi a dulu'iha inda rana take bullowa kun ga dai shi jama'a ta duka sai ya zagaye a ne ko da ya je waje da ha ta dalo ala sai ya iske ta tana bullowa wajen wasu mutane ko mazanji wato kabila turawa wadda ake ce mazanji ya iske wato nan wurin da suke na rana take bullowa lam na da Allah min duniya sutura ba mu sa musu shamaki tsakanin su da ita ba min libasin na wani sutura wala sakafin ko wani ruhi li'anna ardahu la tahmilu bina an don kasar su ba ta dauka gina in an gina shigewa ta kai kasar su ta gare ta saboda haka da rana ta bullo sai gaban su ba su da inda suka shiga su koyi wala surubun amma suna da ramu da suka yi wanda ake ce maɓullo wanda gibo da ciki suke shigewa su ɓoye inda dulu ishan su sada rana ta ɓullo wai zaru su hito inda ita ba ya an ta ciro sama amma babu gina sai dai suru wato ɓullo wanda aka gina a yi rami cikin ƙasa a abin na ɓoye to iri ne suke to da ne ya zo doyar gansu kun ga akwai magana kenan saboda ya zo ya iske jama'a ta cikin wani hali na damuwa to akwai magana tsayawa a yi magana da su a yi tunanin kaka za a yi a gyara musu matsalolinsu haka dai shugabanni suke ake so su kasance na al'umma to bayan abin na ya gansu allah ya ce ka zalika كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك الأمر هكذا الأمر يكي قلنا سيمكتي وقد أهمنا بما لديه خبرا حقيقة من كي وهي أبند أولي نيد إلمي أي إن ذلك النين دو أبند كي وين ذلك النين من الآلات na na'urorin da ya yake faɗa yake amfani da su don abin na ayyuka wani jindi da rundunoni ne wagairi ma da waninsu don mun kewaye shi ilman da ilimi duk abinda da annan komi mun sani ta zirka ne ne ya dawo sun ma'ati ba kun ma'ati ba a saba hatta ina bala ba bayina sadai ni waje da min duni hima ƙaunar laye ya ƙaho na ƙaula sun ma'ati ba a saba sannan zirka ne ne ya sake da wata ya kuma gayanan da ya zagaye dai na ya kai in yadda ya dusa ya dawo gida a ɗan kwana biyu sannan a sake ta yadda dai ana koya ma shugabanni na al'umma yadda ake shugabanci ba wai mutum ya shige kawai ya yi ta cin kayan mutane amma babu ruwa ne da mutane ba kuma duk abin nan da ya ci kayan mutane na ya ci amma babu ruwa ne da su wannan ba shugabanci na ba zalunci ne hatta idan balaga bai na sadai. har lokacin da ya kai tsakanin magangama guda biyu da bata ya sini wa gura abu danna sadde abin na wato na abin na na huna wa ba'dahuma wato a nan ana karantawa a ce abin nan saddaini kuma ana cewa saddaini wa ba'dahuma jabalani nan gaban su akwai wasu duwatsu guda biyu domin kadai biladi turki can karshen kasashen turkawa inda eh, iskandar wato wajen abin iskandar suna abin nan wuri ma bai na kuma kama sayati abin da ke tsakaninsu yana da tsawon da bayani ne zai zo wa waje da inda waje da min duniya ma kauma kamin ya yi saurin sai ya samu wasu mutane gabanin wannan magaggama mararraba guda biyu ya iske wasu mutane la ya kadu ne ya tsahu na kaula ba su ko kusa su fahimci magana saboda kauyanci kun san ba kauye in kauyanci ya mai yawa ana ta magana bai gane dan bai saba da irin jin magana irin ta dan birni ba shi yasa bai ganewa to ba su ko kusa su fahimci magana ya kai musu ai la ya famuna ba su fahimtar magana illa ba da buɗe sai bayan an daɗe kwarai sannan suke ganewa wa bi qira'atin bi dammi al-ya'i wa kasri riqabi abin na na fi abin na na ta idza balaga bayna saddaini wajada min min ma qauman la yakaduna yubqiya bina yubqihuna huna aula ba su kusa a fahimtar da su da magana wato ba'a iya yin bayanin da suka gane qalu ya dal qarnaini qalu ya dal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharja فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا تعذر كمين يا تجبا أبن دسورارين قارة جماعة دم kusan ko ba ko ba lokaci mai tsawo ba haka mun san shugabanni na yi sai su zo gari gari aka yawo a ta garkar sarki a sarki abin nan gwamna ya zo garkar sarki ya tsaya sai a ɗora wa mutanen gari tambaya ni kuka so eh muna son kaza muna son kaza na san wani gari da aka ce ni kuka so sun ka ce karamar hukuma muka so a yi mana lokar gama aka ba mu yace an gama aka yi ta rigima nan ba sai an ce yi ta wata wata wada nan an kai wani wurin taro ne tsaye muna nan kuma muna tsaye yace sun ka ce lokar gama muka so yace an gama kun dace a muka lokar gama to dole haka ga wani ka yawo sannan akwai gaskiya amma mutum ya zama azalimi kun ga inda ya shiga gane ya kai a wani abu za a yi amma in mutum ya tsaya bisa gaskiya sai ka shiga cikin jama'a babu wani cuta da za su yi ba a hidda kuɗin jama'a a yi musu aiki aikin jama'a ba gina gode da ya aiki ga jama'a ba eh, ba gina makaranta da ya aiki ga jama'a ba ba gina masallaci da ya aiki ga jama'a ba a sai musu masara ma aiki ne sai mutum ya zanna lahiya a sai musu masara a sai musu motoci su hau a sai musu mashin a rarraba musu yi kaba kaba su nemi abinci duka aiki na sai mutum ya shigo cikinsu ya zanna lahiya ya shigo cikinsu ya zanna lahiya babu wani mai ce mai wani abu amma mutum yana ganin gashi ya yi kwanaki ba a maito cikin gida ba ga kuɗi kuma ga su akwai su sannan ya ga ka ya ka wuce lahiya ɗaya na kallo ai ko bai kumbe ko bai kumbe yana yana yana aikowa da zagi ko bakan magana to su shugabanni na yanzu ba sai mai yawan su ba su iya shugabanci ba ko wata zai ce da dubara sai shi kai bai tambaya malamai bai tambaya kwararri waɗanda sun ka gabace shi su haɗa mai gawa da aka yi sai a koya ma sai kai ka zanna lahiya ko raba bane aikin kai sai ka to cikin su kai zaune zama lahiya lau amma mutum ya san ce amana ce ɗaya ka yi radda babu radda ba kada da ran ai duwar zai yi ɓanna ma da shi yar gaba ne kuma ko rage ko saboda mutane su to kan ne zaga zagayawa yake bi jama'a ce ya saurare su su wada abin da suka so kuma ya musu bayani da kai ne gashi nan zuwa har ya isa abin nan wajen wa'annan abin nan da jama'a wa'anda ba su ko gane magana cikin sauki saboda sun daɗe ba su ga jama'a kanu sai suka ci ya dalƙa ne muna da bukata ya ce me ya bukata ku sun ga ce inna ya juji wa majuju lalle ya ajuji da majuju bil hamzi wa qura'a bi tarki ana cewa ya ya ajuja kuma ismani ajamiya sunaye na guda biyu na ajamanci ba larabci bane li ni ga wasu kabilu guda biyu sai dai abin da ya juju da majuju falam sarifa wato ga ka'ida abin nan na hau Ya ce to wayannan mutane suka ce mu ya juju da majuju mufsiduna bil ardi suna banna cikin ƙasa ga gaskiya mu abin da ke damun mu wato muna da matsaloli nan ƙasar yace me an matsala ku sun ka ce ya juju da majuju gare mu kuma banna suke yi kwarai bin suna kwace kayan mutane wal bagai suna zalunci inda khuruji ma ilaina duk sa'an da sun kai to wurin mu ba kullun suka yi towa ba amma duk sa'an da sun ka shigo suna kwace mana dukiyoyi da abubuwa daban-daban sannan kuma suna zaluntar mu da abubuwa daban-daban don sun yi makarhi to abinda an bukatar mu yi muna maganin wannan matsala kuma abinda an maganin ta gina za ka yi mana fa har na ji alu laka karajan to zai yi mu mu sanya ma wata jinga mu ba ka wani kuɗi ka sa aljihunka ji'ula mina mali wani jinga na kuɗi wa bi qira'atin harajan maimakon harajan harajan musanya ma haraji ala an taj'al bainana wa bainahum sadda akan ka sa mana shamaki tsakanin mu da jajuju da majuju kai mana gina ta kwakwarai wadda ba za su iya dawowa wurin mu bale su mana ba da shi abin da muke so kenan babu wani abu wurin akwai sanyi akwai ruwa ba ƙauye in akwai ruwa ga wuri to shi komi yana komi yana da in dai akwai ruwa komi yana ka saya muna abin nan bai na huwa bai na nawa bai na wasadda ka saya muna ala an tuji ala bai na nawa bai na wasadda akan ka samu na shamaki tsakanin mu da su hajiza wala yasiluna ilaina ba za su iya isuwa wurin mu ba min hadhihi fataha ta wannan kusuwa sai ka dade mana ita saboda ba wani abu suke so ba su ba kawai in dai ba kawai kwarai na in dai akwai ruwa to bukata ta ta biya shi yasa magabata masu mulki magabata sun ka bi wurin da ka karuwa sun ka tsaje sun ka idan sun ka tara mutane ruwa ko ta noma an ɓace sai da ba a gane ba amma da an ka gane yaban su ake yi don ba kawai in ka bashi ruwa ko yaushe yana samun abin da ya ce to shi bukata ce ta biya to abin da muke so a sa mana shamaki amma kuɗi za mu baka in ka yarda kala ma makkanni fihi rabbi قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال يتي أي وانا شغبانا قبا شغباني وانا أكباتي هانتي بيا زي زمان ملكي كوبا يتي هانتي تركا سكارا كبيسو باشي كألا ما باني باني ma makkanni fihi rabbi abinda Allah ubangiji na ya bani iko gare mini mali na dukiya wa mulki da mulki wa gairihi da wani sa khairun min kharijikum ya ya haraji da zaku bani alladhi taj'alunahu li wanda zaku sanya mini fala hajata li fala hajata bi ilayhi ban da bukata ga abinda zaku bani wa aj'al lakum asadda dan sanya muku wannan gina ta an kyauta haka dai gwamnati take haka dai gwamnati take abin da dai ni kuka so abin da kuka so gwamna naku ne dukiya da ya rike ta fita to ku hada abin da kuka so a yi muku abin da duk kuka so shi za a yi da dukiyar banna ga banza abba a kashe dukiya ga banza amma abin da duk an alheri wanda mutane ka so to shi aka yi waru ya an ruwaito annahu da kala biladahum shi zalqanani ya shiga garuruwan wa'anga mutane wara'ahum ya gansu ala maqadiri muqtalifa bisa ga abubuwan kaddarawa daban-daban ya gansu da ɗabi'u daban-daban ya tasafa duna tasafu da baha'im suna irin ɗabi'u na mu'amala irin na dabbobi haisu abin nan iltaqau duk inda suka haɗu kun zan dabba idan ta tashi mu'amala da dabba abin nan bunsuru ya tashi mu'amala da akwai hakun babu ruwa ne daga ɗaurin koyo to lokacin da ya kalle su hakan falamma ayana dulqarnain zalika sadda ni ya ga waɗanda abubuwa su in sarafa sai ya dawo ila ma baina sa ya kiyasa ya auna abinda a faɗin ginan nan tsakanin wancan gina da waga gina da aka so a daɗe wannan kusuwar wa hafara lahu asasan ya gina masa asili wato aka yi abin na foundation ƙasa an ka aza hatta balagar ma aka yi ta gina sai da an ka kai ga ruwa aka yi ta tono sai da aka kai ga ruwa ƙasa fabana aljidar bisakari sai ya gina musu bangon gina mai ƙarfi bisakari da ƙanƙara wannan hasi da darma almuzaba kakka, da ƙanƙara in aka zuba ƙanƙara a kawo darma a zuba haka aka yi wannan gina babu kisa cikinta falamma wasala ila bahiril ard sadda yayo gina har gina ta kawo daga ƙasa an yo gina da dutsi da darma in an ka sa dutsi sai a sa darma kun san gina ta wadda ka dadewa ta dade irin gina fir'auna na har yanzu gidan fir'auna na nan lahiya lobe babu bangon da ya fada har yanzu da da dutsi kankara kun san kankara in ta in ta shekara wato abin nan dubu milalar ƙasa ba ta canzawa ba ta canzawa to haka nan darama ita ma cikin ƙasa take to su ya haɗa yi wannan gina gina ba ta canzawa har abada tun sadda ya gina har yanzu tana ba ta fashewa sai ranar da duniya za ta tashi sannan za ta fashewa to haka dai magabatanmu suke haka gwamnoni suke magabata na ƙwarai haka suke assasa aiki na kwarai Allah ya gafarta masa dauna Allah ya haske ka kabarin sa dauna to bayan ya gama musu wannan gina da darma na kakka falamma wasala ila zahirin ard sai da ya kawo bisa ban kasa zahirin kasa bana bi kidal hadidi sai ya ce a samo karhin tama aka samu karfan karhin nan da ake ce mu karhin tama suna aka jerawa in aka jera sai a yi ta zuga a ta zuga a sa zuba zugi ƙasa a yi hasa wuta a yi ta zuba sai sun koma jajajir sai a kwasa darma sai a zuba da an zuba sai ta narke shi kenan gina ta tabbata sai dai lahira ba duniya ba kam sai dai lahira Allah ya gafarta wa magabatan haka suke aiki babu kisa wa inuni bi quwwati yace to ku taimaka min da ƙari yanzu wajen bushi lima abinna abinna ablubu minkum da nake nema gare ku a ja'al bainakum wa bainahum radama in sa muku gina tsakaninku da su hajizan gina wato shamaki hessina mai ƙarhi haka an kai atuni zubarar hadid atuni zubarar hadid حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا yace atuni zubar hadidu ku kawo min gwantayen bakin karhe aikin da na baku ku rika kwasowa don maimakon a taya bi an ga aiki tun ga kuto ku kwaso guntayen bakin karhe ga sunan ya tara aiki ta a guntaye ne alaƙadar da hijara waɗanda 'yan ƙanana ƙanana kamar misalin girman duwatsu allati yabni biha wanda zai masu gina da ita wa ja'ala bainahum abin khadaba ya sanya musu ya sanya itace tsakanin su in an ka hasa wuta aka yi zuga sai itace su kama sai wannan bakin karhe shi ja wal fahama da abin na fama wato mar abin na bakin wuta hatta idan sawa baina sadafain har lokacin da ya daidaita tsakanin sadafain wato bangaren gina na gabar da na yamma sai da ya daidaita su bi fata ila harafai ne sada a fai ne wa ƙuri a bi mai ha su dufai ne wa damme awwal wa su kuna tani su dufai ne a yi bai aljabalai ne Bangarorin wancan duci da wannan duci duwatsu guda biyu ya daidaita su bilbina da gina wa wada almanafika ya kawo zuga zugi ya aga wannan haula zalika ya kawo ta aga gihin abin nan bakin karhen nan kalan faku ya ce to ku busa aikin da na sa kuke nan ku zuga ku zuga kun san wuta in ta kai babba da baki bai bushenta sai dai a sa zuga zugi wanda irin na makera sai a sa a rika zuga ya ce to ku busa kalan faku ya ce ku busa wani na faku sun ka busa hatta idza ja'alahu naran har sai da ya sanya bakin kare ne ya jajir kamar wuta ai kan nari kamar wuta kala atuni fa obrigan na hasu sai an ka kawo darma an ka buga almazaba narkakka alal hadidi bisa bakin karhin almuhuma mai zahi wa dakala baina abin nan bugu abin nan babaihi sai ya shiga tsakanin wanga na sama da na ƙasa fasara an wahidan da na sama da na ƙasa sun ka zama guda da su da darma wa zalika yamna'u eh, abin nan rainal hadid wannan yana hana karhi bakin karhi yayi tsatsa in an gama shi an zuba mai darma sama da shi da ƙasa garai to ba zai abin nan ba zai tsatsa ba wannan yana hana shi ya yi tsatsa fa ya ta hammalu asinina yana ɗauka shekaru da yawa wardo ta kuma yana ɗauka sanyi ko an sa cikin sanyi ai dubara da suke kenan wajen gada sai kaga an yi gada cikin ruwa to ai irin abin da ake hada kenan bakin ƙarfi da darma su ne ake hada in an ka hada to ko an sa cikin ruwa bai cutuwa zai ɗauki shekaru da yawa kamar a ce an kai lokacin da ya gama aiki to sai dai wasu su gani ba waɗanda sun ka gasar da an ka haɗa shi ba to irin wannan gina ita ce eh, zalkan ne ya haɗa musu waje a ya juju bayan ya gama ya ce to akwai wata bukata suka ce a ya ce to na wuce zaina kuma ya zagaya wajen wasu jama'a su ko ya jiya in eh, akwai bukata yana gama gina faja a ya juju wa majuju sai ya juji da majuji sun ka taho ya kasa duna an yi alu suna sun su haushi to kun san gina da an kai da masu rubi gare ta ba ta rikuwa da sauki suka so su hau ba za su iya ba aw yastabuhu ko suka so su hudi fa masadau ba za su iya ba suka yi suka yi sun ka kasa hudewa suka yi suka yi sun ka kasa hawa haka dai magabata suke haka suke yi wa mutane aiki na kwarewar da bai lalacewa ba wai azzaluman shugabanni ba yi ma yi ma mutane aiki suna murna an yi aiki kwana biyu wai a ce an yi gina wai a taho da hannunka kamar ji kamar ji filasta haka wai sai kaga tana gaba kuma shi wanda ya bada aikin ko kai ya bai ji ce eh aiki yayi daidai eh a biya shi yayi daidai kai yanzu in gidanka na an kai ma irin wannan aiki kana biya filasta a to a shafa ta ɗora zuba ƙasa ni kuka ga to gabanin nan inda ba annabi lissa ba to su magabata na kwarai ba haka nan suka yi ba duk abin da suka yi amintacce aiki suka yi don haka kun kaji na ce Allah ya gabata masa dauna duk ayyukan da ya har yanzu suna nan har yanzu suna nan su ne abin nan Najeriya ke wahani da su to Allah shi yawaita mana shugabanni irin sardauna wa mastawu فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما يا فمسوا ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج بذار سامي إيكو أن يظهروه سهو سمن جينا نمبا أي ألو زاره باس إيه هوا سدوكك سمن جينا نمبا لرتفاء يسبو دياي سما قري جينا بيكام وملا أوام أبنا وملا ستي wato da kuma abin nan sulbi ne sulbi gare shi kun bai da kowa wa masada abin wa ma abin ba su samu ikon hude shi ba haraka hude shi lisalabati saboda yana da sulbi da karhi wasan kati kuma haɗe yake wuri guda ba daban da ma shi ba haza haza min فإذا جاء وعد ربي له دكاء وكان وعد ربي حقا تقوم أبنا جابورا الأمة دن مشيا يمكو أيكي da kuɗin ku don ya muku aiki da kuɗin ku kun ba wani abu na da za a toye ya bai zo dora alfahari na yi kaza na yi kaza ba abin da ya kamata shi ma Allah godiya da ya bashi iko ya ai wani iya tobe ya aikin wani iya toban da zaluntar mutane babu abin da ya kai musu to wanda Allah ya taimaka ya taimake shi har yayi to shi ma Allah godiya subhanahu wata'ala falamma ra'a ne sadda ne ya ga najahi najahi ya ga nasarar da ya samu fi zalika a cikin wannan tahiya tashi ya yi rangadi ya zaga ya yi rangadi kuma duk jama'a ta yi rangadi da ya ko ina sun hudu bukatar su ya biya musu a zahara ta wabi a hulun zama mai gina gaske domin Allah ne in ya ga dama sai ya taimake ka sai ka yi abubuwa na alheri da yawa cikin ɗan lokaci kaɗan ƙala haza saddu ya ce wannan gina ai al'iƙidaru alaihi samun iko gai wannan gina rahmatun min rabbi rahama ce daga Allah ubangiji na ba abin alfahari ba ne ya dawo ana alfahari na yi kaza na yi kaza ni'imar Allah ce ba ta kama za ka yi ba godiya za ka yi ma Allah da ya taimake ka kai abin kwarai ai wani da ya duba abin kwarai ya yi ba Allah ya isa ya ja makai ne ga mutane suna ta yi Allah ya isa Allah ya isa musu Allah ya saka a gama lahiya wani abin da ya ja makai ne kenan to kai ka tsere ma wannan ima Allah godiya dauki buta ka da kai ga kai nasara dauki buta ka kai alwala kai nafila raka'a biyu kai ma Allah godiya da ya taimake ka kai alheri ba karhin kana ba ba dubara kata ba taimakon Allah ne saboda haka yace hadha rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga Allah ubangiji na ai ni'ama ni'amatun ni'ama ne li'annahu mani'un min khurujihim dan Allah shi kadai ka iya hana ya juju da ma juju sai do to kuma ya ba da hanya wanda za a yi ai maganin su fa idza jaa wa'd rabbi idan alƙawarin Allah ubangiji na ya zo bi khurujihim da hito wasu alqariba min ba'asi kusa da tashin kiyama in lokacin da ya Allah ba na shigowar ya juji da ma juji duniya ta yi to za su shigo Allah shi zai hore musu wanda za a yi su shigo duniyan nan su koci abin da suka ci mutane suka ci in sun ka ci in ya juji da ma juji ya ci mutane in ya koshi sai ya sha ruwa ruwan da ɗan ya juji da ma juji guda ka sha da guda mutanen birnin kai ba su ya shanye shi kuma da guda ne ta kadu ya harikunan har sai sun yi kusa hude shi ƙala labi alaihim babban su sai ya ce musu irji'u ku bari haka ku tahiya ku gida kun yi kusa tonewa fasa ta fi nuna gadan gobe kuna tone shi bai cewa insha Allah sai ce gobe kuna hude shi bayan sun tahi ko da gobe ka yi su dawo ko yi idu Allah Allah ya mai da ginan nan ta koma za ka ashadda min ma kana fiye da yadda take da ƙarhi a da haka dai aikin bayan Allah salihai yake wanda an kai niyya mai kyau Allah ka ke su ai ku dibi abin nan ku dibi gidan wuta kan ji ko da yake yanzu wanda zaluncin gayya ba a kulawa da ayyuka ku in ba dai yana aikin magabata ba da abin nan da bai wurin bai lalace ba amma da yake aikin magabata na Allah da kai ne ka hukumi aikin magabata Allah da kai ne ka hukumi aikin mutanen kirki ba wai sai mutane sun yi ba kun ga sai sun gine sun bata ko da suka dawo Allah ya gyara Hata idza balaga muddatuhu har sai ya kai muddarsu ta kai lokacin da za su yi wa arada Allah an yab'asuhum ila ilanna ila nas Allah ya so ya turo su ya aiko su zuwa ga mutane qala alladhi alaihim babban nan nasu sai ya ce irji uku koma gida fasa ta hafiruna gadan insha Allah ta'ala sai ce insha Allah yan wane ba su koma ya da shi ya zama musulmi dole ya boye bai ce insha Allah mu dai adda abin mu kuma duk abin da haka kace insha Allah da izinin Allah kana nasara da izinin Allah kana nasara to shikenan nan sai ya ce insha Allah za su hude shi gobe to wannan insha Allah sai ta yi aiki lokaci na yayi sai Allah ya kaddare ce insha Allah warji'una minhu da gobe ta sai sun ka abin da sun ka tawo sun ka hude shi sai sun ka baro shi sun ka dawo ana nashi ga mutane sun ka kama can mutane da da wa yassasquna ma sun ka shanye ruwan duniya gaba dai da sun zo sai su shanye ruwan duniya watan firin nasu minhum su ko da sun kaci mutane sun kaci kayan daɗin da mutane ka ci sun ka canye dabbobi sun ka shanye ruwa sai sun ka yi ƙiba sun ka yi manya manya dan tudu ko ƙaƙa yake ba su iyawa hawa ne sai mutane sun ka sheka sun kaya duci suna kallon mutane suna lasar baki ba mai yawan duci cikin su ko dan karami bai yawa ko dan bai sun ci kaya sun yi ƙiba amma sadda sun ka taho inda sun ka kai su tafi shi kenan da kowa jido an zanna lahiya kun duk da buta sun ka samu hita shanku kuna tare da wannan darasi ina buta ku to duk abin da kun ka ga ya dame ku kawo sai ka koma ga Allah ya gusar da ita da kai ya shi amintacce waje alhadar bala da amina ka sanya garin ga amintacci waje jununi ka nisanta ne wa bani da diyana anna abdul asnam kuma babu da ko guda gari hawa suna cewa shi wanga tsoho mishi kanbi babu kowa ya ce gari to magabata na bare kenan gaba suka hangi yayi kai addu'a yanzu addu'a inda kuka gani ana ta ana ta yayi nan gaba da karayi sai kaga abubuwa abin da muke fata ga Allah subhanahu wataala rijiya abin nan fetur guda dubu jihar kada dai guda dubu abin da muka roƙo ga Allah subhanahu ala da izinin Allah sai kun gane su da izinin Allah sai kun gane su in ba ku gane su ku duka ba sai wasu sun gane su cikin ku da izinin Allah sai kun gane su insha Allah to haka na addu'a take wato lokaci ta ka ɗauka to makka ta samu dattijo shi ɗaya to ya tsaye daji nan yana ta addu'a yana ta addu'a yau ga ta nan kun da ta zama duk wani mugu abin da ya to bai zuwa can duk wani abin tsoron da ya zo bai zuwa can wal madina ita ko madina yaƙi ɗaya suka shekaru ɗaruruwa sai yau ga annabi ya shigo ciki da ya shigo ciki shi kenan ta zan madina yau duk ga kunan zaune kowa na so Allah ya kai shi madina ga kunan zaune kowa na so Allah ya kai shi madina cikin malam wani abu sai buta wani abu sai buta Allah shi gafarta ma a buta da kyawu wa kadhalika kadalla yasuna ila man tahassana minhu bi wurdin haka nan duk wanda ya kare kai ne da wani wuri au zikirin da wani zikiri to ba su ba wuri ne kun ga ayoyin da kuma da kun ga jama'a ambata ko yanzu in ka ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka wake mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka mai da hankulan su ga ibadar ka saboda rahamarka ya Allah kara musu ilimi na tsoronka ya Allah ba su ilimi na tsoronka kai manyan mutane da su a duniya kuma da lahira da mu da su Allah ka hada mu aljanna firdaus al'ala kuma ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa ta duniya saboda rahamarka Allah ka sa musu albarka ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka haɗa kan haɗin kai na gaskiya ya Allah ka sa soyayya tsakanin mu ta gaskiya ya Allah ka sa taimakon juna tsakanin mu na gaskiya saboda girman ka Allah addinin ka shi ya haɗa mu kakka bari duniya ta wace mu kada ka bari son duniya ya wace mu kada ka bari son ya banta ko da girmanta ya wace mu saboda girman ka Allah kada ka bari kowa kowa ya tarwatsa mu saboda ramarka Allah dukan mu da muke ana Allah ka tausaya mana Allah ka hada mu kamar yadda muka hadu a nan jannatul firdausil a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la amin kuma ka kare mu daga azabar wutarka da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki daya saboda rahmar ka Allah cikin mu ko mutum guda kakkasa shi wuta dowa da muka taru a nan Allah kai yi muna rama ka hada mu aljanna firdaus ala yadda muka haɗu wannan bagire a wannan rana ta talata sha tara ga watan ramadana saboda girman ka Allah ka hada mu haka aljanna firdaus ala kuma dukkan mu mutuna da wannan rana mu gaisa da juna junanmu mu tuna da wannan rana mu yi mu junanmu albarka da da haduwa aljanna saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda ramaka Allah ka yi mana wannan taimako kuma ba mu kaɗai ba Allah hada da uwayenmu hada da iyalin mu da zuriyar mu gaba dai hada da mu da malaman mu da masoyan mu saboda ramar ka Allah duk wani mutum da yake son mu saboda kai Allah ka so shi Allah da su ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah muna ƙara roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allahumma inna nad'uka Allah wa nad'uka ar-Rahman wa nad'uka al-Barr rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ma alimna minha wa ma lam na'lam ya Allah ka kare mu ka kare kasanmu ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ya Allah ka kare mu ka kare kasan mu ka kare kasashen musulmi baki daya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka kara mana ilimi mai amfani ya Allah ka kara mana arziki mai amfani ya Allah ka kara mana ci gaba mai amfani ya Allah ka shirya muka shirya mata san wannan ƙasa Amin. kuma ka shirya mahukuntan tarayyar ƙasanmu zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah tausaya muna ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ya Allah ka kare mu ka kare jihanmu ka kare jihohin musulmi baki ɗaya ya Allah ka kara mana haɗin kai a cikin wannan jiha ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana ilimi mai amfani ya Allah ka kara mana arziki mai amfani ya Allah ka kara mana ci gaba mai amfani ya Allah tausaya mana ya Allah taimaka mana ya Allah ka shirya matasan wannan jiha mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka shirya dattijawa ya Allah ka shirya tsohahi ya Allah ka shirya maza ka shirya mata ya Allah shirya malamai da almajiransu ya Allah shirya masu kuɗi da talakawa ya Allah shirya sarakuna da hakimai da dagattansu. ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya sauran jama'a ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu zuwa ga abin da kaka so kana yarda yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu ya Allah ka kare mu ka kare ƙauyukan mu ya Allah ka kare mu ka kare hanyoyin mu ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya musamman wannan gari da muke ciki ne Allah ka tausaya mana ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari ya Allah ka ƙara haɗin kai a cikin wannan gari ka ƙara ilimi mai amfani ka ƙara arziki mai amfani ka ƙara cigaba mai amfani ya Allah shirya matasan wannan gari ya Allah a za su gane ya kama daidaiciya ya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa wayanda ke shaye-shaye cikin su Allah raba su da shaye-shayen nan raba su jari na kwarai su ta zuwa sana'a wanda rashin sana'a shi ke kawo shaye-shaye ba su jari na kwarai saboda ramaka Allah to ya musu da jari na kwarai manema mata Allah da ba su da neman matan ya Allah ba su mata irin waɗanda suka so ka ba su jari wanda za su nemi abincinsu ya Allah saboda ramar ka tausaya musu saboda ramar ka Allah tausaya ma matasan gaba ɗai waɗanda jarin su ya kare ɗora su waɗanda manoma na ba su injin da gona da iri da kuma takin zamani yan kasuwa ka ba su jari Allah ma'aikata ka ba su aiki yan makaranta ka ba su makaranta saboda girman ka Allah ka kyautace halayensu gaba ɗayansu Allah ka kyautace ɗabi'unsu Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da wannan gari lahiya Allah ka zaunar da wannan gari lahiya Allah shirya malamai da almajirai Allah shirya 'yan kasuwa da masu kuɗi da talakawa Allah shirya hakimai da sarakuna da dagattansu Allah shirya sauran jama'a saboda ramar albarka Allah tausaya mana ka an sa mana addu'o'in mu ya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ya lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi hanyoyi ko waɗanne iri Allah ka kare mu daga sharrin su ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljannu ka kare mu daga sharrin sauran halittunka ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare uwayen mu ya Allah ka kare mu ka kare iyalin mu ya Allah ka kare mu ka kare ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah shirya mana su ya Allah rika mana su ya Allah sa musu albarka ya Allah tausaya mana su zama rahama gare mu a nan duniya kuma da lahira ya Allah tausaya mana su zama ni'ima gare mu a nan duniya kuma da lahira ya Allah ka rika mana su ya Allah ka kare mana su ya Allah ka sa musu albarka ya Allah ka kare mu ka kare mu. ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare danginmu ya Allah ka kare mu ka kare malamanmu ya Allah ka kare mu ka kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwarsu ya Allah ka tausaya mana dukkan bukatunmu na alheri ka biya mana wayanda ba na alheri ba ka maishe su alheri ka biya mana duk abin da muke tsoro ya Allah ka kare mu bayan ka musulmi da suka roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mu ba Allah tausaya musu dukkan su Allah ka shirya su bayan ka musulmi ka shirya su Allah ka shirya su ka gabarta mana ka yi salati da salama ga annabinka Muhammad اللهم إنك تسمع كلامنا وترى أماكننا وتعلم سرائنا المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنبين الذليل وندعوك دعاء الخائفين الظليل من خضعت لك رقابهم وخاضت أجسادهم ورغمت لك قلوبهم اللهم لا تجعلنا في دعاء دعائك أشقيا هم بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين